This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana a kan mitoci 60-25 da kuma 16. Ana ma iya kama shirye-shiryen namu ta FM a ƙasar jamhuriyar Nijar. ta gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da kuma fm nomad da ma da lol fm muryar arewa Koma a saurare mu koyaushe ta hanyar sadarwar intanet a voahausa.com da kuma sashen hausa.com. Masu sauraron mu Assalamu alaikum kuma sannunmu da warhaka. Ni ne naku Ibrahim Kalmasi Garba daga nan birnin Washington DC tare da sauran abokan aiki muke fatan ana lafiya da wannan hantsin. Bayan labaran duniya za a ji shirin ƙaramin sani wanda Ibrahim Alfa Ahmad ke gabatarwa. amma da farko ga cikakkun labaran duniyar. Masu ware tare da sallama ga labaran duniyar mai karanto su Ladan Ibrahim ayawa Jiya Juma'a ne kasashen Turai da Amurka suka yi bikin tunawa da bikin da suka kira tunar nasarar kasashen Turai. Wannan rana dai ita ce ranar da sojojin Naji suka aji makamansu wanda ya kawo ƙarshen yakin duniya na biyu a shekarar 1945. a nan kasa amurka dai daya daga cikin abubuwan da aka yi na wannan bikin shine manya-manyan jiragen yaƙi a ga suna shawagi ƙasa-ƙasa a jiya juma'a a washington domin karama gurajen da suka kwanta dama sakamakon wannan yaƙi a jawabin da ke dauke da sa hannun shugaba obama ya bayyana waɗanda suka mutu wajen wannan yaƙin a matsayin gurajen da tarihin duniya ba zai manta da su ba kana shugaba obama ya buƙaci amurkawa da su kar su sadaukar da kansu su ƙara sadaukar da kansu akan 'yancin da suka samu na fafitan da suka yi kuma suka same shi wani jirgi mai saukan ungulu ya faɗo a ƙasar pakistan kuma ya kashe mutane bakwai da ke cikinsa waɗanda suka hada da jakadar kasar pakistan ɗin da ke philippines da norway da matar ambasadar malaysia da na indonesia jami'ai a ƙasan suka ce jirgin ya faɗi ne a wani kwazazzaban nelta kuma ko bayan waɗannan mutanen da suka mutu matukan jirgin da ma'aikaci guda sun mutu sai dai mai magana da yawon sojan kasar manjo janar asim bajwal ya faɗa a shafinsa na twitter cewa jakadan poland da na netherlands na cikin waɗanda suka rayu amma fa sun samu rauni daban-daban sai da 'yan ƙungiyar taliban suka ce su ne suka aikata wannan ɗanyen aiki kuma suna shirin wato kuma sun kai harin ga minista nawaz sharif ne sai dai a cikin jawabin da ya yi wa kasar wato ministan tsaro kawab asif ya ce zuke ta mallaki ne da 'yan taliban suka ce su ne suka yi dalilin faduwar jirgin ya ce jirgin ya faɗi ne saboda tangarɗar injin da ya samu amma ofishin nawaz sharif ya ce yana cikin jirgi akan hanyarsa ta zuwa gilit amma ya dawo babban birnin kasar wato islamabad bayan da ya samu labarin wannan hadarin labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na amurya amurka da ke nan birnin washington dc ma'aikatar shari'ar amurka ta fara bincike a kan yiwuwar take haƙƙin bil'adama da ake zargin 'yan sandan baltimore da yi biyo bayan mutuwar bakar fata nan da ya mutu a hannun 'yan sandan wanda kuma ya haifar da zanga-zanga a yankin na baltimore babban mai shari'a loretta lynch ce ta yi wannan furucin jiya juma'a ta ce ma'aikatar shari'a za ta gudanar da bincike domin gano ko 'yan sandan na, na baltimore sun shige sun shiga take haƙƙin bil'adama ko kuma suna kare dokan ƙasa ta ce tana nan ta ce nan take za a fara bincike kuma binciken zai mayar da hankali akan zargin da ake wa 'yan sandan na baltimore ne na yi amfani da ikonsu da ya wuce kima wanda har ya kai ga hasaran rai da da bincike ba bisa ka'ida ba da kuma aikin son rai babban mai shari'a lynch ta ce kwararru a harkan bincike da suka hada da 'yan sanda da wasu kwararru a harkan bincike su ne za su yi wannan aikin kundin binciken ilimi na magunguna ya bayyana cewa an samu wani likita a nan amurka da ciwon ebola a idanunsa sai dai wannan likitan ya taɓa kamuwa da wannan cutar kuma an shaida cewa ya warke a cikin kundin bincike mai suna new england journal of medicine a turance masana ilmin kimiyya sun bayyana cewa shi wannan dan taliki ya kamu da wannan cutar ce a shekarar ta gabata salin da ya aiki a kasar salio. sai dai kuma wata biyu bayan an ce ya warke sai gashi an gan shi baya gani yadda ya dace bayan an gudanar da bincike za aka gano cewa idanunsa na hagu yana dauke da kwayar cutar da ke nasaba da ebola an dai gudanar da bincike kan wannan kwayar cutar a kasashen afirka ta yamma inda nan ne suka samu barkewar wannan cutar ta ebola to sai dai watanni uku bayan an yi wa wannan ɗan taliki magani sai idanunsa suka fara komawa yadda suka suke sannu a kan hankali sai dai kafin aukuwar wannan ba wanda ya san cewa cutar ta ebola tana iya zama a idanun bani adama amma yanzu an gano cewa cutar na iya kasancewa cikin ruwan al'auran jikin mutum har na wasu watanni amma dai abin da aka tabbatar shine wanda duk ya warke cutar to ba za ta iya kama jikinsa ko kuma shiga cikin ruwan jikinsa ba a cikin wannan kundin dai masana ilimin kimiyya sun ce akwai bukatar a ƙara tsananta bincike a cikin wasu sassan jikin bani adama da ake hasashen cewa ƙwayar na iya yin likimo amurka da saudi arabia sun bayyana cewa za su ɗage harin da suke kaiwa ta sama ga 'yan kungiyar hutu a yemen domin a samar da ayyukan jin kai har na tsawon kwanaki biyar daga ranar 12 ga wannan watan da ake ciki wannan harin dai ya bar dubban mutanen kasar ta yemen cikin halin bukatar abubuwan rayuwar yau da kullum sakataren harkokin wajen amurka john kerry da takwaransa na kasar saudiya adal aljubar su ne suka bayyana haka a taron manema labarai da suka yi a paris suka ce wannan ayyukan jin kai zai fara aiki ne tun da karfe 11 na daren kasar yemen ranar talatin nan mai zuwa idan allah ya kai mu kerry ya yi amfani da wannan damar ya ce yana kira ga masu mara waɗannan 'yan hutu baya da su shawarce su da su karbi wannan dakatar da buɗe wutar su da 'yan tawayen hutu suna biyayya ne ga tsohon shugaba ali abdullah sale wanda aka yi imanin cewa suna samun goyon bayan ƙasar iran kerry ya ce sharuɗan da aka sharuɗan dakatar da buɗe wutan a bayyane suke kuma cikin sauƙi. Labaran duniyar kenan aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Masu saurare ga Ibrahim Alfa Ahmad zai gabatar muku da shirin ƙaramin sani. Jama'a assalamu alaikum barkanmu da saduwa da ku a cikin wani sabon shirin na karamin sani kukumi. Eh, ban Madalla yau me muke tafa da su ne cikin rahotannin namu Muhammad Salisu Rabi'u. Malam Ibrahim barka da hantsi. A cikin shirin namu na yau muna nan ɗauke da rahotanni guda uku. Rahoto na farko a game da cutar sankarau. Rahotonmu na biyu zai magana a game da cututtukan da ake kamuwa da su a yanayi na zafi. Yayin da rahotonmu na uku zai magana a game da irin cututtukan da yawaita amfani da wasu sinadaran girki ke haifarwa. Baya ga waɗannan rahotanni kuma za mu kawo muku tattaunawa ta musamman da gidan rediyon murya Amurka ya shirya a ƙaramar hukumar Kwantagore da ke jihar Niger a ranar 21 ga watan Janairu na wannan shekarar. Don haka sai a biyo mu sau da ƙafa domin jin cikakken shirin. Rashin cutar sankarau cuta ce da ke bin lakar jikin ɗan adam ko kuma wani ɓangare na ƙwaƙwalwa. Masana a fannin lafiya sun tabbatar da cewa yawan yaduwar cutar ya fi kamari ne a lokacin zafi ko kuma bazara. Shin kowane hanyoyi za a bi domin magance yaduwar cutar ko kuma kamuwa da ita? Ƙwararru a fannin lafiya sun tabbatar da cewa cutar sankarau wata ƙaramar ƙwayar cuta ce ko kuma bakteriya a turance ke samar da ita, kana kuma cutar ta fi kama mutane yayin da ake tsananin zafi wanda a wannan lokaci kwayar cutar kan hayayyafa musamman ma ta hanyar gwamuwar numfashi tsakanin jama'a da yawa ta hanyar rashin samun wadatacciyar iska a wurin kwanciya inda yake a kuntace sanadiyar hakan kwayar cutan kan hayayyafa kana ta shiga hanyar jini ta dangana da cikin kwakwalwar dan adam To ko menene alamun ita wannan cuta? Dr. Sambo shine darakta a babban asibitin ƙwararru da ke ƙaramar hukumar birnin kudin jihar Jigawa ya bayyana alamomin cutar. Mutum yakan iya sassan karewa bayan tsananin ciwon kai da yake samu da kuma yanayi na zazzabi akwai kuma su imaucewa mutum har zai iya suma kuma ciwo ne mai tsanani wanda idan ba a je asibiti ba an samu magani da ya dace mutum yakan iya rasa ransa matuƙa. Wasu lokuta musamman ma mutanen mu a karkara idan suka ga alamomin wannan cuta sukan danganta hakan da cutar iskoki to ko me likitan zai ce kan haka? Ilimi ne ya nuna cewa wannan ciwon ga alamunsa ƙwayar cuta ce take shiga cikin jikin mutum ta jawo wannan matsala wanda duk an yi bincike duka ya tabbatar da wannan saboda haka ba daidai ba ne mutum ya tsaya yana zargin ko ya ce ko maye ne ko kuma ya ce wasu mutanen ɓoye ne ko aljanu ko iska wannan shi yake jawo tsaiko wajen zuwa asibiti har mutum a samu rai ya salwanta kowane kira likita zai yi ga al'umma domin gujewa kamuwa da cutar ta sankarau a wannan yanayi na zafi ya kamata a tabbatar idan an kwanta an buɗe taga kuma mutane da suke cikin ɗakin ba su fiye guda uku ba in sun fi haka kuma a tabbatar cewa tagogi suna da yawa kuma iska tana wadatar su yadda za su yi numfashi sosai iska za ta shiga ta fita ko kuma idan har hakan ba za ta samu ba ya fi kyau wasu su zauna a waje. Wane tanadi na rigakafi gwamnatin jihar Jigawa ta yi domin gudun afkuwar annobar ta sankarau? Dr. Kabir Ibrahim darakta ne a sashen gunduma na ma'aikatar lafiya a jihar Jigawan ya yi mana ƙarin bayani. Yadda muke ɗaukar sankaro ne wasu kalo ne ta kamar kala biyu akwai wanda ake kira epidemic meningitis shine wanda ake gudu na gama gari to kusan duk hankalin mai ike saboda shine lokaci da zaki ga mutane da yawa sun kama da irin wannan larura to shi kuma wannan yadda ake yi rigakafi ake bayarwa na dogari wanda ake gangami gida-gida a mutane allura ita kuma allura tana da lokaci idan aka yi shekara da ta wuce har yanzu tana da karfin da za ta iya kare mutane a al'umance. wani hoɓɓasa gwamnatin ta yi ko da cutar ta sankarau ka iya ɓilla, sai daktan ya ƙara da cewa. masaniya da haka ne yasa tun ma ba yanzu ba aka fito da kwamiti na musamman su waɗannan mutane suna nan an musu horo an kuma ajiye kaso na kuɗi da kuma kayan aiki da wanda idan irin wani al'amari an ga alamun shi ɗaya biyu ya fara to ba ma za a bari a ce wai sai gari guda ya kamu ba wayannan mutanen suna nan a ƙasa kayayyakin aikin su kuma duk an yi tanadin shi da kuma yan kuɗaɗen da za su yi aiki su sarrafa kansu to rigakafi dai ya fi magani halimata abdullahi muryar amurka daga jigawa a najeriya a gaida halima abdullahi kasancewar dannowar yanayin zafi wanda ke haifar da cututtuka masu yawa ya sa likitoci ke gargaɗi da wayar da kan jama'a domin kaucewa kamuwa da cututtukan tuwai idan lokacin zafi ya kutso wani irin cutuka ne ke haddabar adama. musamman a nafiyar afirka wanda ya shin ta bakin da kuturma na amadu kwarar likita kaura hasau nau'in cutukan da ake samu to wannan zahin da wannan buda din yana damuwar mutane sosai sai a hankali gaskiya muna ganin abubuwa da yawa ko in cututtuka da yawa waɗanda ke damuwar mutane na farko dai abin da ke damuwar mutane ga lokacin ga buda da zahi shine tware-tware shine majina shine ciwon idanu to muna gani eh, abin nan kaman hanci yana ta zuban ruwa hanci yana dwadewa makoshi yana ciyo baki dwaci ba daɗi to duka ga lokacin ga dai abu yanayi ne yake kawo shi to ko bayan wannan mun sani ga lokacin ga na zahi ana iya samun rashin lahiya wanda ke kama makoshi farkon fara shi ba dauke matakai kwakwara ana samu ya kai cewa ya zama abu ne na yau da gobe ya zama kaman kuroniki kenan bayan wannan kuma mun sani ga lokacin ga na zahi akwai cututtuka kaman waɗanda ke zakuwa suna addaba mutane shekara zuwa shekara shine kamar dan sankarau ba shakka ga lokacin ga dan sankarau an sani kwayoyin cuta waɗanda ke haddasa dan sankarau kamar su suna bukatar zahiri to da wannan zahiri ne ya samu su kuma lokacin ne suke ayyawa da haka ake saurin samun irin wannan rashin lafiya mai kan mutane to shi kuma ga lokacin zahi idan zafin jiki ya karu dole ne shi zafin jiki abu ne wanda yana da adadi yana da kima to shi jikin ya kwashi zahi me yake jiki ya huce dole ne sai ya dinga hidda gumi to wannan gumi kuma yana sa mutum ya dinga zub da ruwan jikin shi to in zub da ruwan ya yi kuma kenan yana iya kawo karamcin ruwa a cikin jikin mutum bayan wannan kuma mun sani ga lokacin ga na zahi akwai cututa irin wadda aka sani da amma sai a ga ta karu ga lokacin ga shine kaman masasarar tsutsa salati ga lokacin ga an sani tana karuwa akwai masasarar cizon sauro da zahi ya zo an sani ita ma tana karuwa bayo bayan na cewa kan magana tsabta ta jiki da ta muhalli ina riga kan dukkan wannan cututtuka da kazana magana da amadu ya dawo shi zahi maganin shi guda ne da ka shiga cikin zahin karka bari rana ta kone ka sosai kenan ka shiga inuwa to ita buda din ka rufe hancin ka kada ka shaki kura da yawa in kana da rawani ka sa rawani ka rufe hancin ka kada ka shaki wannan kura da yawa to wajen eh, kamar dan sankarwa hakan ka akwai kaman eh, matakai waɗanda ake ɗauka misali kaman ya samu eh, mutum ɗaya wanda ya kamu ɗan sankaro ya kamata a shaida mu likitoci don a ɗauki matakai kwakwara na rigakafi kada wannan abu ya ci gaba to sauran eh, cututtuka kaman su masassara tsutsa salati kaman su masassara cizon sabur matakai ne na da kullum waɗanda mutane suka sani matakai ne na kula da tsabta jiki na kula da tsabta muhalli. Dr. Mana Amadu kenan kwarar likita ƙaura sau inda yake ke amsa tambayoyin muryar Amurka. Sha'ibu Mani, muryar Amurka daga maraɗi a jamhuriyar Nijar. A gaida Sha'ibu Mani, an shawarci al'umma da su guji yawan ta'ammali da sinadaran sarrafa abinci da ke haifar da cututtuka. Dangane da wayar da kai game da ire-iren abincin da muke ci, wani yakan jawo mana cututtuka wajen sarrafa shi ko rashin tsaftar shi. Dr. Mustapha Sabo Umar shugaban bangaren masu cututtuka na jiki a asibitin koyarwa na Abubakar tafa Balewa da ke nan Bauchi. A musamman abubuwan da ka iya kawo illoli ga cututtuka ga ɗan adam na dangane da abinci sun haɗar da eh, yawan amfani da gishiri mai yawa ba shakka yakan haifar da cututtuka irin na hawan jini sannan kuma abubuwa masu maiko da yawa su ma sukan iya kawo cututtuka ga jiki musamman wajen toshe hanyoyin jini da hanyoyin kai sako a cikin jikin dan adam wanda ka iya haifar da matsaloli tun daga cikin kwakwalwar mutum har zuwa tafin kafarsa da kuma wajen shuga yawan shan shuga shi ma yakan kawo illa ga dan adam wajen samun ah, masa da cutar ciwon shuga to waɗannan kaɗan ne daga cikin abubuwan da hukumar lafiya ta duniya ta ce a guji yawan amfani da su ya wuce kima sannan kuma abubuwan da ka iya kawo amfani ga jiki waɗanda suka haɗar da itatuwa 'ya'yan itatuwa masu amfani abubuwa na ganye duka waɗannan sukan kyautata lafiyar jiki babu shakka abincinmu da muke amfani da shi a wajen ɓangaren muna dukansa yana da inganci da lafiya ga jikin ɗan adam da in ka duba cikin abincinmu akwai abin da muke ce masa carbohydrate akwai kuma wanda ake kiransa protein akwai fat to yawanci zaka ga al'adance mukan gwamatsa waɗannan abubuwa wanda su ne muke kira essential abubuwa masu mahimmanci ga jiki saboda haka ina a kwadaitar da al'umma kan cewa su ci gaba da amfani da irin abubuwan abincinmu na gargajiya wanda muke amfani da shi irin su zogale irin su dinkin da shauransu duk irin waɗannan ganyaye abubuwa ne masu amfani da jiki babu shakka mafi yawancin abincin gwangwani da ake amfani da shi da abubuwa masu maiko da aka amfani da su sukan kawo illa ga jikin dan adam to shi carbohydrate wani bangare ne na abinci wanda ke baya da kuzari ga jikin dan adam duk wata harka da dan adam yake motsi da yake yi eh, sanadiyar wannan carbohydrate ne illarsa shine idan ya yawa ya wuce kima an sarrafa shi a cikin jiki ya yawa to shi kai shine yake haddasar da cutar ciwon shuga karancinsa shi ma babbar illa ce duk sanda aka ce shiga ta yi karanci a jikin dan adam to zaka ga dan adam din nan ba shi da kuzari ba da wani sakat ba shi da wani tunani mai kyau sannan kuma in abin ya kai intaha har ma yakan fita daga cikin hayyacinsa kuma ya kawo kwakwalwarsa illa babu shakka a dafa abinci ya kure dagwarsa a kone shi illa ne ga jikin dan adam dan irin waɗannan sinadarai da suke da amfani a jikin dan adam akan iya kashe su wajen an dafa su can can can sannan kuma shi kansa in ba a dafa shi ba sosai aka dafa shi kaɗan shi ma yakan kawo matsala saboda shi kansa kwayoyin sinadarai da suke a cikin ciki wajen sarrafa wannan abinci sukan ɗauki tsawon lokaci wani lokacin ma ba sa iya ragargaza shi gaba ɗaya ta yadda za a zuke shi kuma a shiga ya shiga cikin jiki ya bada amfanin da ake so so daidai gwargwado dai tsaka-tsaki shi ba a dafa shi ya yi yawa ba shi kuma ba ki dafa shi ba to irin wannan shine abincin da ka iya yi wa jiki amfani sannan musamman kuma ga ganye a yayyahu ne ko wani abu wanda ake sa shi a cikin abinci a guji shi kuma dafa shi sosai da yawa in ka dafa shi sosai da yawa yadda hu ya za ka iya kone wannan sinadarin da yake da amfani a cikinsa saboda haka shi bayan abinci ya kusan gamuwa ma sai a sa shi a ciki don ya dan sa shi ya dan yi risina kaɗan sannan kuma mutum sai ya amfani da shi. Dr. Mustapha Sabo Umar shugaban bangaren masu cututtuka na jiki a asibitin koyarwa na Abubakar ta fa Balewa da ke nan Bauchi. Amina Abdullahi Girbo sashen Hausa na muryar Amurka daga Bauchi a Najeriya. A gaida Amina Abdullahi Girbo. Da wannan rahoto na Amina Abdullahi Girbo za mu kai ga tattaunawar mu ta musamman da gidan rediyon murya Amurka ya shirya a karamar hukumar Kwantagore da ke jihar Niger a ranar 21 ga watan Janairun wannan shekarar. Inda a yau za mu fara da jawabin da Dr. Ibrahim na Allah ya yi wani babban jami'i a hukumar lafiya matakin farko ta jihar Niger game da matsalar mace-macen mata yayin renon ciki da haihuwa. Za mu yi ɗan takaitaccen bayani ne na yadda za a fahimci muhimmancin abin da ya shafi kiwon lahiya da yadda za mu yi kariya gare su wanda zai taimaka wajen sauwaƙa mace-mace da ke faruwa na mata kafin tema cikin ko idan ta ɗauka ko yayin haihuwa ko kuma bayan shi ɗaya daga cikin ɓangaren bayanin da za mu yi kenan akwai abin da ya shafi zazzabin ciwon sauro da yadda za a yi kariya kamar yadda mai gabatarwa da ya riga ya faɗa to bayani na akan mace ta rasa rayuwa a yayin da take da ciki ko kuma ta haihu ko kuma tana kan haihuwan lokacin haihuwan kenan abin bakin ciki ne wanda yake farkon shigan ciki ga duziriya, ko kuma gida farin ciki ake yi hatta ɗa da aka yaya yanzu za ka ji a ah, mama me yi a cikin kinan a ah, ita za ta ce ciki kaninka ne ko kanin kanwanka ce za a haifa za ka ga yana tsalle shi za a yi abu a gidansu haka mai gida haka sauran zuriya kowa na cikin farin ciki yana tunanin za a samu ƙaruwa to abin yakan juya ya juya ya zamna bakin ciki na har abada yawanci idan har aka yi rashi rashi na uwa dalilin wannan kuma cikin ne ita ya mace na da lokuta akwai lokaci wanda yake na farko cikin kafin ya shiga akwai san da ya shiga akwai san da take kokarin haihuwa ta haihu ko kuma bata riga ta haihu ba akwai bayan haihuwan duk lalurori na iya shigowa cikin wayannan lokutan shigan ciki da farko lalura da ke kawo rasa rai shine bari barin nan yana iya kasancewa son shi aka yi an so hakan ya faru don akwai waɗanda a bayan gida barin ce bayan gida ko bayan labule suna son barin ya faru bisa wani dalili wanda yake sun za su iya eh, mai son yin hakan zai iya bada bayani a kai akwai wanda barin ne ya zo wanda yake ba tana so in fa ba mai son shi ya faru don tana kwaɗayin cikin ya zo amma kaddaran ubangiji sai zama ta yi shi haka na kuma a lokacin ciki akwai wani lalura da muke kira kyukyuwa ni dai da nawa hausan ban san ko kun gane wannan wato mace ta rinka fusga wanda sanadin cikin ne ya sa lalura ya shigo da ya sa ta wannan fusgan haka kuma a yayin naƙuda ko kuma haihuwa duk da wani abu yana siffata muku abubuwa da ke iya jawo rasa ran ya mace wato mace a lokacin ciki ne nake muku bayani kenan na fara da cewa bari na iya kasancewa ɗaya daga ciki yana ma cikin shi den a wurin haihuwan shi kan shi watakila ko kwanciyar ɗan bai kasance da kyau ba ya zan wahala ya shigo ko mahaifar ta fashe ko dai a rasa uwan da yan a lokaci guda ko kuma a'a ya mace ta haihu abinda muke kira hemorrhages ta haihu amma mahaifa ya ki matsewa domin jini kai ya rinka zuba wannan shine ma aka fi ganin cewa ya fi gaugauta kashe ya mace cikin awa biyu lokaci ya kare kawai don idan hakan bai faru ba ya zan ta haihu cikin kwana arba'in muna kiran shi kwanakin jego ko cikin kwana arba'in bayan haihuwan lalurori na iya shigowa guda daga ciki watakila wasu kan kira shi ciwon bayan gida ko ciwon shadda wato kowa ya san cewa dubura dai makwabciyan wurin haihuwan ya mace ne to ko wajen tsarki ko wani abin nan ciwo na iya shiga har ya kai ga mahaifan ya zama mata lalura wanda zai iya kawo sanadiyan rasuwa. Mm. Bincike da aka yi kwanakin baya an lura cewa wato a shekara ta dubu biyu da takwas gwaje-gwajen da aka yi na dibin yawancin mata masu haihuwa mutane nawa mata nawa ke mutuwa akan sanadiyan abin da ya shafi ciki ba ciki kaɗai ba in ta ma haihu ana kiran shi ciki ne saboda laluran da ya shafi ciki ne kawo wannan zuwa kwana arba'in da ake nake magana sai aka ga ai idan aka ɗauki mata dubu ɗari mata dubu ɗari ana samun mata ɗari biyar da arba'in da biyar waɗanda za su rasa ko suka rasa ransu a bisa abin da ya shafi ciki ko haihuwa wa'ancan misalai da na fara bayarwa na abin da ke kawo mutuwa su ne kuma muhimmi shine rasa ran ya mace lokacin da ta haihu shine ya fi girma aka gani Duka-duka a nan muka zo ƙarshen shirin na wannan makon, don haka sai a biyo mu mako mai zuwa a daidai wannan lokaci domin jin mu ɗauke da wani sabon shirin.

a madadin dukkan waɗanda aka ji muryoyinsu ibrahim alfa ahmed ne a birnin washington dc ke cewa mu huta lafiya da babban mai kaman karo da mukarrabansa yanzu kuma ga takaitattun labaran duniya. jiya juma'a ne kasashen turai da amurka suka yi bikin tunawa da bikin da suka kira tuna ranar nasarar kasashen turai wannan rana da ita ce ranar da sojojin nazi suka ajiye makamai wanda ya kawo ƙarshen yakin duniya na biyu a shekarar 1945 a nan ƙasar amurka dai daya daga cikin abubuwan da aka yi a wannan biki shine manya-manyan jiragen yaƙi a ga suna shawagi ƙasa-ƙasa a jiya juma'a a washington domin karama gwarajen da suka kwanta dama sakamakon wannan yaƙin a jawabin da yake ɗauke da sa hannunsa shugaba obama ya bayyana waɗanda suka mutu wajen wannan yaƙin a matsayin gwarajen da tarihi ba zai manta da su ba wani jirgi mai saukar ungulu ya fado a kasar pakistan kuma ya kashe mutane bakwai da ke cikinsa waɗanda suka hada da jakadar kasar pakistan din da ke philippines da na norway da, matar ambasadan malaysia da na indonesia jami'an kasar suka ce jirgin ya faɗi ne a wani kwazazzaban nelta kuma ko bayan waɗannan mutanen da suka mutu ha kuma matuƙa jirgin biyu da ma'aikaci guda sun rasu sai dai mai magana da yawan sojar kasar manjojin asim bajwal ya faɗa a shafinsa na twitter cewa jakadan poland waɗanda suka rayu amma fa yana cikin waɗanda suka rayu amma fa sun samu rauni iri daban-daban To jama'a abin da ya samu kenan a wannan shirin yanzu a madadin duka waɗanda kuka ji muryoyinsu da wanda ya taimaka wajen haɗa shirin da injiniyanmu ni naku Ibrahim kalamasi Garba ke muku fatan alheri. This program has come to you from the Voice of America, Washington.